واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور كتنا نئمر الله اكنكو ta shirya zuwa ga musulunci kuma ku tuna alkawarin da Allah ya yi da ku yayin da kuka yi wa annabi cappa akan ji da biyayya a cikin nishaɗi da kunci kuka ce mun ji maganarka mun bi umarninka ku ji tsoron Allah da kamanta umarninsa wanda daga cikinsu akwai alkawurran da kuka ɗauka da nisantar abubuwan da ya hana hakika Allah masanin abin da ke cikin zukata ne babu abin da yake buya daga gare shi